Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahirrahmanirrahim masu sauraro mu da raka radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu. inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da mustapha adam sai kuma shirin na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro ga abdullahi salih usman katsina ya shigo tare da shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha takwas ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin, wanda ya daidai da biyu ga watan rabi'u thani da shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyu hijira Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 181 da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan nuwamba na shekara ta alif takwas da da talatin tara. mutanen ƙasar algeria suka fara yunkuri na biyu domin kwatar 'yancin kan ƙasar daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka turawan faransa dai sun fara mamaye kasar algeria ne tun a shekara ta 1830 amir abdulkadir aljazairi ya fara yakar turawan faransa da mayaka kimanin dubu hamsin amma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru da ƙarshe dai a shekara ta 1847 turawan faransa sun samu nasara a karin danarsa sun kuma kama shi tare da tsare shi sai kuma bayan yakin duniya na biyu mutanen ƙasar algeria sun sake haɗa wata rundana domin yakar turawan faransa inda a wannan karan suka sami nasara a kansu a shekara ta 1962 masu saurari ko kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan nuwamban shekara ta 1903 aka kulle yarjejeniyar daukar haya ta mashigar ruwa ta panama tsakanin gwamnatin kasar ta lokacin da kuma gwamnatin amurka yarjejeniyar ta buƙaci gwamnatin kasar ta amurka da ta biya gwamnatin kasar panama dala amurka miliyan goma sannan ta rika ba da dala 250,000 a kowace shekara an ci gaba da yin haka har zuwa lokacin da mutanen kasar panama suka tilasta wa gwamnatin kasar da kuma amurka sake duba wannan yarjejeniya a shekara ta 1978 ne dai kasashen biyu suka kulla wata sabuwar yarjejeniya wacce ta bukaci amurka da ta mayar wa panama mashigarar a shekara ta 1999 mashigar ruwa ta panama ta hada tekun pacific da kuma tekun atlantic wanda hakan ya takaita zirga-zirga a tsakanin kasashen yamma da kuma gabashin duniya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wata ƙungiyar 'yan ta'adda wadda ake kira da abdullah azam karkashin jagorancin wani ɗan ƙasar saudiya mai suna majid almajid sun tura 'yan kunar bakin wake guda biyu zuwa ofishin jikadancin kasar iran da ke birnin beirut na kasar labanan inda suka tada bama-bamai kuma suka kashe mutane ashirin da uku. daga cikin waɗanda suka kashe akwai shak ibrahim ansari jami'i mai kula da lamura da suka shafi al'adu na iran din a kasar ta labanan da kuma matar ɗaya daga cikin manyan jami'an ofishin jikadancin kasar da kuma wasu masu gadin ofishin jikadancin su hudu banda haka kuma wasu mutane kimanin 160 sun samu munanan raunuka sai dai jami'an tsaron ƙasar labanan sun samu nasarar cafke majid almajid da ransa amma sai aka kai shi wani asibiti domin kula da shi wanda bayan wani ɗan lokaci ya rasa ransa sakamakon raunukan da ya samu a musayar wutar da aka yi da shi kafin cafke shi kuma jami'an tsaron kasar ta sun miƙa gawarsa ga gwamnatin kasar saudiya amma dai gwamnatin kasar ta saudiya bata ce uffan akan wannan batu ba jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 da 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madala shirin ko kun san kenan tare da abdullahi sali usman katsina yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su ga labaran duniya da farko ga kanunsu Misa harkokin wajen ƙasar Iran ya ce an wuce marhalan da Amurka za ta tilasta ƙasashen duniya bin ra'ayinta. Iran ta aiwatar da ciniki na dala Amurka miliyan 180 da ƙasashen Afirka a cikin watanni bakwai da suka gabata. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka bata isa ta tilasta ƙasashen duniya ra'ayinta kamar yadda take a ba zarif ya bayyana haka ne a hirarsa da jaridar iran wacce ta buga hirar da ta yi da shi a safiyar yau laraba zarif ya ce idan zababben shugaban kasar amurka joe biden yana son samun nasara a shugabancin ƙasar amurka to dole ne ya yarda da cewa ƙarfin tattalin arziki na duniya yana komawa gabas idan kuma ya yi ƙoƙarin hana haka zai haɗu da matsaloli da dama Da ƙarshe ministan ya bayyana cewa siyasar shugaban amurka donald trump ta takurawa ƙasar iran don cimma manufofinta ba ta yi wani amfani ba kuma idan amurka tana son mutuncin kanta ta girmama kudurori da kuma dokokin ƙasa da ƙasa daga ciki har da kuduri mai lamba biyu biyu uku ɗaya na yarjejeniyar nukiliyar ƙasar iran idan ta yi haka ta kuma ɗage takunkuman zaluncin da ta ɗora a ƙasar iran iran a shirye take ta koma kan alƙawalan da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar na jcpoa girgizar ƙasa mai ma wani rishta hudu da rabi ta auka wa lardin sistan bolisistan da ke kudu maso gabacin ƙasar iran rahotanni da suke fitowa daga cibiyar gwaje-gwajen girgizar ƙasa ta ƙasar iran da ke jami'ar tehran ya bayyana cewa girgizar ƙasa ta auku ne da misalin karfe biyu da minti goma sha daya da sakan tara na safiyar yau laraba labarin ya kara da cewa girgizar ƙasa ta auku ne kilomita tara daga garin gulmurti na lardin sistan kuma tana da zurfin kilomita goma sha uku ƙarƙashin ƙasa yanzu a lokacin ba da wannan labarin dai babu wani bayani dangane da irin asarorin rayuka da kuma dukiyoyin da aka yi a wannan girgizar ƙasar mutane 152 ne aka tabbatar da kamuwarsu da cutar corona a jihohi biyu a tarayyar najeriya a jiya talata jaridar premium stamp ta najeriya ta nakalto cibiyar yaƙi da cututtuka na ƙasar ncdc a takaice tana faɗar haka kuma tana cewa babu wanda ya rasa ransa sanadiyar cutar ta corona a duk faɗin ƙasar a cikin kwanaki hudu da suka gabata ncdc ta kara da cewa tun ranar juma'a da ta gabata ce wa rabuwar kasar da mutuwar mutane sanadiyar cutar corona ya zuwa yanzu dai jimillar mutane 65,457 ne suka kamu da cutar ta corona a duk faɗin kasar wanda ya sanya najeriya a matsayin ƙasa na biyar a jerin kasashe wanda suka fi kamuwa da cutar corona a nahiyar afirka mutane 61,437 duk sun warke daga cutar sannan 3,000 kuma suna shan magani magani har yanzu a yayin da mutum uku suka rasa rayukansu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin hukumar custom na kasar iran ya ba da sanarwar cewa a cikin watanni bakwai da suka gabata kasar iran ta gudanar da cinikayya na dala amurka miliyan 180,432,161 da kasashen afirka a ƙarƙashin takunkuman tattalin arziki na ƙasar amurka masu tsanani kamfanin dillancin labaran irin na ƙasar iran ya nakalto sai da lahi latifi na hukumar kwastam na ƙasar iran yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa a cikin watanni bakwai da suka gabata iran ta aiwatar da harkokin kasuwanci da ƙasashen afirka 27 nahiyar afirka dai tana da ƙasashe 54 kuma ita ce nahiya ta biyu a faɗi a duniya har ila yau babban kasuwa ce ta duniya nan gaba majiyoyin labarai daga kasar iraki sun nakalto hukumomin tsaro a birnin bagdaza babban birnin kasar suna cewa makamai masu linzami bakwai sun fada tsakiyar birnin ajiya da dare hudu daga cikinsu sun fada cikin yankin da ake kira green zone inda ofishin jakadancin amurka da wasu kasashen duniya suke ciki tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan birnin tehran ta bayyana cewa makaman sun yi sanadiyar mutuwar wani yaro da kuma jikata wasu mutane biyar a yankin green zone sannan ɗaya kuma ya faɗi kusa da wani asibiti a yayin da wani ɗayan kuma ya faɗi a lambun zaura da ke birnin bagdaza sai kuma na ƙarshen ya tarwatsa sai a sama kafin ya iso ƙasa a cikin 'yan watanni da suka gabata dai makamai masu linzami suna ta fadawa a kusa da ofishin jakadancin amurka da ke birnin bagdaza sana a farkon wannan shekara majalisar dokokin ƙasar ta buƙaci dukkanin sojojin ƙasashen waje da su bar ƙasar musamman sojojin amurka wanda suka kashe janar shahid suleimani da kuma abokin tafiyarsa mahdi almuhandis masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam Bismillahirrahmanirrahim. sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma ya dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to da yake damunar bana ta zo ƙarshe za mu yi bitar yadda ta kasance ne a jihar katsina za kuwa mu kasance ne a tare da malam musa tasu wanda ba bako bane a cikin wannan shirin namu da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. a tsawon lokacin damunar bana mun kasance tare da manoma daban-daban daga najeriya da jamhuriyar nijar maraka jin ci gaban da aka rika samu da kuma ƙorafe korafen da suka gabatar to yanzu alhamdulillahi damuna ta zo ƙarshe an yi girbi an kuma ci amfanin da ake ci a gonakin don haka za mu yi bita dangane da yadda ta kasance da kuma kwatanta ta da damunar ta gabace ta za kuwa mu kasance ne tare da malam musa ta su kamar yadda muka ambata wanda ba bako ba ne a cikin wannan shirin namu inda muka tambaye shi ya yi mana bayani akan yadda damunar ta kasance bisa la'akari da cewa a bana an samu ɓullar cutar mashaƙo wato coronavirus ga abin da yake cewa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi damuna bana ta zo kuma ta tafi muna sa ran allah ta'ala mai kowa mai komi ya kai mu ta gaba lafiya ba abin da za mu ce sai dai mai godiya bisa shi al'amari na allah ta'ala yadda ya ubangiji ya yi mabawansu bayan da ya iya amma damuna bana kam ta zo ta tahi za mu ce amma ta babbaya da ƙura a bisa la'akarin misalin babban jarabawa da muka samu ta annoba ta mashako da ta kama ta shafi kowa da komai wanda hatta noman bata bar shi baya ba an samu damuwa sosai ta ɓangarori da dama to idan muka koma kan tambayar mu ta saukar ruwan sama da ban iska da aka samu da amfani da aka samu na wannan za mu ce akwai bambanci tsakanin damunar bana da ta bara saboda damunar bana ta zo cikin ruwan sama ya zo da yawa an yi ruwa kan abin da ke ruwa dama kaman ni na karanta wata mujalla wanda masana masu bincike suka ce lallai damunar bana za ta zo kare za a yi ruwa da yawa za ta zo da ruwa da yawa amma kuma kwanukan ruwan ba za su yi yawa ba to kuma lallai ilalla haka akai. yi. da bayan da muka ji wannan bayani abokin hirar tamu ya kuma yi mana karin bayani akan shawarwarin da aka bayar ga manoma bisa la'akari da yadda aka samu mamakon ruwan sama da kuma yadda ruwan ya gyara a wasu sassa. ke ba da shawarwarin mutum irin takin da zai amfani da shi irin ingantattun irin shuka da mutum zai amfani da shi na haka ruwan saman da aka samu na wannan shekarai gaskiya ya fi na shekaru baya kusan biyar da suka wuce saboda ruwan bana kam ya yi ɓanna mu kam wajenmu yankinmu kwancinmu gonakanmu allah ta'ala ya tsare mu ya kiyaye mu sai dai ruwa ya zo mana kamar yadda masanan nan suka yadda na faɗa baya a ruwa ya zo mana makare kuma ya tafi da wuri amma kuma an yi ruwa don kusan shuka baya ce amma kusan amfaninmu ya kai ba wanda bai kai ba sai abin da ba a rasa abu daidai gwargwado don haka maganar ruwan sama ka kwatanta shi ma da bara da bana gaskiya na bana ya yi na bara fiye da kima ma fiye ma da shekaru biyar da suka wuce don haka an samu amfanin gona wanda ya sa ingantaccen iri kam tabbas ya samu amma kuma ruwan nan kuma wani wanda bai samu ingantaccen iri ba mai banna ta da ya samu misali wani mai yi da wuri irin wanda ake ci muke ce dan arba'in to ya lalle ya lalace haka wanda ya shukar dawa wadda ana ruwa ga ta ta da kai to ita ma wata ta yi burtuntuna ta yi baki to amma dai kaman masu son ruwa irin masara shinkafa wanda duk ya sa ta a yankinmu mu kwancin mu gaskiya alhamdulillahi ya same ta to magana don haka wannan shine gaskiya bambancin damuna bana da ta bara to masu sauraro da haka za mu ɗinke bakin shirin namu saboda lokacin da aka ɗiba mana ya zo ƙarshe amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan Allah kai mu mone lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na karshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Ma saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai kayatar da ku to a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar iran mai suna ihsan hoje amiri ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita نزار غیر از تو باشم میخوام از خوابی که لحظهش یه ساله برای دیدن روی تو پاشم اگه تو to an saurari ihsan hoje amiri ne a cikin waƙar da ya gabatar mana da fatan masu saurari sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar, kuma za a iya ci da biyan shirye mu, a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng madalla masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara minista harkokin wajen kasar iran muhammad jawaz zarif ya bayyana cewa gwamnatin kasar amurka bata isa ta tilasta kasashen duniya ra'ayinta kamar yadda take a ba zarif ya bayyana haka ne a hirarsa da jaridar iran wacce ta buga hirar da ta yi da shi a safiyar yau laraba zarif ya ce idan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka joe biden yana son samun nasara a shugabancin ƙasar amurka to dole ne ya yarda da cewa ƙarfin tattalin arziki na duniya yana komawa gabas idan kuma ya yi ƙoƙarin hana haka zai haɗu da matsaloli da dama daga ƙarshe ministan ya bayyana cewa siyasar shugaban amurka donald trump ta takurawa ƙasar iran don cima manufofinta ba ta yi wani amfani ba kuma idan amurka tana son mutuncin kanta ta girmama kudurori da kuma dokokin ƙasa da ƙasa daga ciki har da kuduri mai lamba biyu biyu uku ɗaya na yarjejeniyar nukiliyar ƙasar iran idan ta yi haka ta kuma ɗage takunkuman zaluncin da ta ɗora a ƙasar iran iran a shirye take ta koma kan alƙawalan da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar na jcpoa girgizar ƙasa mai ƙarfi wani rishta hudu da rabi ta auka wa lardin sistan bolisistan da ke kudu maso gabacin ƙasar iran rahotanni da suke fitowa daga cibiyar gwaje-gwajen girgizar ƙasa ta ƙasar iran da ke jami'ar tehran ya bayyana cewa girgizar ƙasa ta auku ne da misalin karfe biyu da minti goma sha ɗaya da sakan tara na safiyar yau laraba labarin ya ƙara da cewa girgizar ƙasa ta auku ne kilomita tara daga garin gulmurti na lardin sistan kuma tana da zurfin kilomita goma sha uku ƙarƙashin ƙasa yanzu a lokacin ba da wannan labarin dai babu wani bayani dangane da irin asarorin rayuka da kuma dukiyoyin da aka yi a wannan girgizar ƙasar mutane 152 ne aka tabbatar da kamuwarsu da cutar corona a jihohi goma sha biyu a tarayyar najeriya a jiya talata jaridar premium stream ta najeriya ta nakalto cibiyar yaƙi da cututtuka na ƙasar ncdc a takaice tana faɗar haka kuma tana cewa babu wanda ya rasa ransa sanadiyar cutar ta corona a duk faɗin ƙasar a cikin kwanaki hudu da suka gabata masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumin su hali yanzu tahir amin yake cewa aini lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh